kwamitin shugaban Najeriya kan binciken zargin take haƙƙin bani Adama da sojoji ke yi ya fara aiki da neman gano asalin gaskiyar lamuran da suka faru. Bayan kammala aikin kwamitin zai miƙa rahoton ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari don ɗaukar matakin da ya dace bisa waɗannan zarge-zarge na wuce gona da iri da sojojin ke yi. Profesa Jibo Ibrahim na kan gaba a kwamitin da nuna ƙwarin gwiwar aikinsu zai yi tasiri. Mu za mu yi aikin da aka ce mu yi aikin nan shine a yi bincike a saurari mutanen ƙasar nan a ji abin da suka faɗa a tabbatar ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a kan wannan tabbacin mu faɗi abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi shi shugaban ƙasa lokacin da ya kafa mu abin da ya ce in dai muka yi aikin nan inda ya kamata to abubuwan da muka ce gwamnati su aiwatar za su yi to muna kyautata zaton hakan zai faru sojoji suna wurare daban-daban akwai abubuwa da suka faru kuma sun fara gaya mana yau amma za mu ci gaba sauran wannan makon mu saurare su mu tambaye su abubuwan da ba mu gane ba sannan daga ƙarshe mu ce ga fahimtar mu na gaskiyan abin da ya faru ita ma 'yar kwamitin hawa ibrahim ta ce in an yada aikin kwamitin mutane mutane za su fito su ba da bahasi da zai taimaka a samu adalci. Idan mu muka zauna a Ivory Tower a doguwar gini a Bene muka ce mun san damuwan kowa ba mu yi shi daidai ba. so ya kamata masu watsa labarai da son samu mu identify mu duba suwaye da suwaye mai suke ji rediyon ƙasarsu su kauyen su suke ji a wani inda za su samu labaran da za mu iya kai musu labaran to ba a samu labarin akan cewa muna da wannan ba na fito gombe jiya na kuma tafi maiduguri ba su samu labari ba so ina jin akwai ɗan aikin da za mu yi don yayata labari na ɗaya kenan na biyu mutane suka tsaya sai wajen ƙarshen abu sai su taso su mata zugumi su fada kai to muna ga akwai alama kamar daga yobe sun tattaro abubuwan da su tattaro sun kawo ko da shi akwai dan gyara da ake akai so akwai wasu memo da har yanzu muke tsimaya muna kuma fatan za su iso kwanan nan A nasa bangaren Isa Sunusi na hukumar kare haƙƙin ɗan Adam wato Amnesty International ya yi fatar aikin kwamitin ba zai zama na jekana yi ka ba. Kai ta kai ma a yanzu a Najeriya yawancin mutane sun ɗauka cewa kwamiti wata hanya ce ta shashantar da al'amari ba wai a duba a yi gaskiya ba. Mu dai muna ba su abin da muke kyakkyawan fata kuma mun fitar da sanarwa a yau inda muka nuna cewa gafa abin da ake bukata a tabbatar da cewa wannan kwamiti ya yi aikinsa tabbatar da cewa an yi komai an tsage rage shi sannan waɗanda wannan kwamiti ya same su da laifi to a hukunta su. Zuwa fara aikin kwamitin 'yan kungiyar shi a mabiya Ibrahim Alzazzaki ba su halarci zaman ba. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.